Sashen Hausa na Murya Amurka ke maka mitoci 19,39,60 sai kwaki kihazo da da 130 matsakaicin tsawo. Masu rama jamhuriyar Nijar za sai kama kai tsatashin rediyo ban da ya fara annoba da dalar da kwaniya yare arewa ko kuma biyu ya zai wani ɗari da biyu da biyar sai kuma a rediyo da bin na kasar Ghana. Ana kuma iya kama ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kama. saurari assalamu alaikum alheri da tare babu kuma kiri muke cikin tamashin na yau alhamis tara ga watan mayu tara dubu da kuma tara kan kujaban da muke tafi da cikin labarai. Shugaban Amurka Donald Trump ka bawa Iran sabbin tukunkumi a jiya a jiya labarai bayan shugaban ya ce ya wani bangarori na yarjin karshe shi masu azman fiyar kan kwamitin shi'a na majalisar wakilan Amurka ya kada kuri'a na laifuwa 'yan majalisar harshen da kan a atujanar William ba. da Jami'ai a kasar Mozambique kuma suna suna aiki da shawo kan ɓarewar cutar kwarara a kasar wacce ta biyo bayan makashin guguwar venice bayan ka dokar ta kano gida biyar majalisar dokokin ta gabatar da sabon kudurin da zai bai wa kakin majalisar da majalisar pension tsawon rayuwarsu da kuma zuwa kasashe duba lafiyar kowace shekara batun da ɗauki hankalin makuna da lamura ciki da wajen lafiya. Kuma abin da ke damuna da abin da ke faruwa a Najeriya shi na gashin daga ƙarshe da suke da dini da su sosai ko su amma in lallai kan suna bin koyarwa wa'annan addini zai samu mutane kalilan a sama kuɗin suna sauka sun kira. Sai mashauri da daban kula wata matashiyar yi wa Saudiya kuma waiwaya da zarar mata waɗansu gidan yan dubu kafin waɗannan ɗan halin da duniya ta waye. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بكون كي شو ما كنا سبب ما يرى سيك أيضاً إيه دو جيك شو زاك يا يا وين يوم دير أبوا سبب ما كنا كيان ولا تقول سكاد أبوا دير أبوا شيء تهني ران تيسمو لا ما يعلم يا سال ويا كان تال سبب كنا كنا سبب فات كنا كنا كنا كنا هان تال سبب كاستر فوا يوم تأشي دت أزيك ساوش تكيا سين روح نكري من ما يقص من كتبنا تاجر جي هلو كم يجي سرقي إيرا كم يوم فرزة كم شروه لي في شخص مكان في واحد يرفع كي يقول بتا من شبكة تيجي كم تكاد kwakin robert muller da rashin bai da alaƙin aka yi ina koyi da iya yin basu da kan sami dai kuru da kuru da rugun shida da basu da in tambaye shi da ba a da kan lisan ba shugaban masu dai abin sai a sa gaba kan da koyan ajiyar da shugaban don trump da abin da da farma da ta ya wanda bai da sashi wa white house da sai kokin da lisar haƙi sa da ta cewa da iri iko shugaban na ga republic jared dala murka cewa ta mu da ya na karin jinya da kuma samu wanda ba a bagin irin sa aiki kuma mutattara arziki yana da haka bai da fitar ya wanda zai mutu da bukar da wanda ya do hajji kuma wata jami'ar aka ajiya laraba ta ce tsaron iyakar mexico za idan bakin makan da kurarin bakin hauri wanda ba su da da kuma su fuka ba daga garibin suna fitowa kashin rakiyar yarka shugaban da na kan iyakan Kala prost ta aiki da gaɗi ga mutar da dawa ta sanar da ita da gaɗi hankali na bakin hauri suka kama tana mace wata sun kamta dubu da dubu da ɗari biyu da da hudu daga fashirar fara a cikin ba a da ya hau da abu da masu kan iyakar sa kan iyakar yin aka rugu post ce kamar yadda a saba ganin kai a ba yanzu a kunan yara da ba su sai tiya su ba ilai da waɗanda suke suke kowa da amke su kai iyakar amurka da ziko kamar da ce yana ɗora babban nau'i a kan makatu da wurin ta ce bayan irin wannan abu a yau a tutariya suna shi kashi amincin ɗari lokutan suna aikin kula da ƙananan yara kuma aikin bada da direbobas da kuma aikin abinci in provos ta faɗa wa kuma kula da tsaro da harkokin bakin majalisar ta hannun labaran ne daga sashen muryar amurka ya kusa sana ake gangaran hukumar da kasar ta yi bayan kokowar ne ta ban da ba kowa ta jira wa kasar kuma shi bukanyar ta ta to na da cikin kasar kuma ta dauri ta ke sai daya da dubu ɗari tara kenan da ke aka kuma ta kan cutar a zabe kuma na yin ɗinkin duniya da ake kafa durak da tsawa mazayin da kasar ke ma ba ko da yi a kasar wace ita kuma ta afka yankin zakiyar kasar makonni kafin guguwar ta kanet ita kuma ta ta birnin bayar mai jirgiwa ta kuma kashe mutane sama dubu a kasashen mozambique da malawi da zimbabwe cewar ofishin harkokin tattara katin na majalisar duniya mutane da suka samu kwararri labaran ya kenan saurara. kafa dokar ran wasu gida biyar majalisar dokokin jihar ta gabatar da sabon kudurin doka da zai bar wa kakin da su taimaka ta shi rayuwarsu a kasashen duba da ke ko shika mutum ya ɗauki hankali masu kula da lamarin cikin lafiya profesa maza ƙwararre fan zamantakewa da ilimin rayuwar adam wanda koyarwa a jami'a bitar a amurka yana cikin da zai wa daukar wannan mataki. abin wannan babban ne ya dame sosai na makarta kana akwai mutane da yawa a kano kuma na a kasance da sakamakon kasan kasar sama da duba da da ba kan kan gudu a nan shi yasa professor Joseph Stiglitz ya ce in ka dubi tattalin eh, arziki ne kurin saniya turai da a da duniya ko ya sa mun da shi a sun kai ana jin ta dole da rabi wacce amma mu shi a eh, kan mutane ba su kuma kuma da ake ba mafi yawa yana zuwa eh, manya ne ba ma cewa manya ba ga su kamar lati ba don so shi ne kullum an kuɗin jama'a kurin ana kashewa a wani wuce kashi biyar daga cikin kashi ɗari ta na jiha ko kuma nan da kasan. haka yi kasancewa sai wajen ne kafin na zai yanke hukuncin su amince wannan gari da ko kuma na bacci wani in jihar da amince da wannan duwa ya waye gari haka tan a fan kasan na yi da kuke wata ya so ma amfani da su jima ma to ban da ke fara da shi a yana da da ake dini yawa kuma shi kusa kuma an da ne a wannan an yi wa da sabu mun fiya kurkun ban ta su ina wannan ni yanzu na ga mutum babu kin ko ka wani suna da cikin yana na talakawa da kana suna irin kin da ake masu kuma kamun zuciya. Eh masu kuma wanda ake magamun zuciya su domin ko nan naka wasu kawai ne ba su fa'inta gwamnatin ma take ma da wasu kabi da kabi da wasu su ne ba su haka kuma aka samu takan da yana sama kuma tabbatar kuma ya ce da masu ga wasu mu wannan abin ba yau ba zai shafi sai ba domin mu kuma ke ba amma ya kamata mu dauki lokaci je mu da kada ka ba wai a faɗa ko wani abu ba a da ce nan da za a yi amfani da shi ba kun gwamnati ne kuɗin jama'a ne ya kamata mutane musu gane wannan kuɗin da ake amfani da kuɗin jama'a ne ba wai kun gwamna ne ko wani gwamna an zaɓe shi ne a madadin jama'a saboda haka kamata ya yi amfani da wannan dukiyar domin ya biya katin wasu mutane da su fitar da shi domin shi yana da kaman abubuwan da su ya fitar su da masa bukata a siyasa ba a ainihin abin da kamata ya faru ba Na ji wata gulma yau ba za ta bashi idan na fata ai tafiya ta rak akai ta fito mahalin shi za ta ishe idan ya ji zafi ya gyara hali na yi idan ya fusata ta muma wa dau mara samalin wiya samalin wiya samalin wiya ina fidalin zani ya rike ni samalin wiya sannan masalki sun zama gafiya ya da na bakin ki na ƙasa su zama tawaya bayan ya danna haƙin talaka ya gyara miya idan ya fito kuma a zan mishi maula da dai za a zama tarar da sun yi kin tafiya su malunguyya malunguyya su malunguyya ina mafita Professor Samuel Dalanga na Jami'ar Bethel a nan Amurka. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Ya Allah ya Allah na roƙa. Allah ni kai ne na roƙa ba roƙi ka don kawai ba. Ku jama'a tambaya bayani ke da. Ku jama'a tambaya bayani ke da. ne duniya? ne daɗin duniya? cikin abubuwan da ake zaton yake faruwa akwai abubuwa kamar zub da ciki akwai yaruwanci akwai luwafi akwai maɗuɓa kuma sauransu da ake yi da bakin wasu mutane da ake wannan jari. masu saurari assalamu alaikum barka da asuba barka mu kuma da saduwa da kowa shirin domin iyali a yau alhamdulillah ga watan mayu shekara ta dubu biyu goma sha tara alheri tsado ki muku fata alheri fata iyali na lafiya. idan ba kuma ba shirin domin iyali ya kama rahoton cin zarafin mata da yara da ake zargi a wurin sigari da ke garin duguri da ya sa gudan jihar kashe shi ma kafa kwamitin bincike to sai dai bayan karo abin da aka yi bakwai gudanar da aikin sa karho to ba tare da tabbatar kafashi ba ga hannun biyu da rafi na da masu da report wani mai to ya zubi wannan kan kan wannan lafi wannan lori amma tinkin ya mai guri da a yarin wannan da su su wannan cikin sai mun zai da da ka ake da da to an samu jama'a da dama domin ah, su wakilci bangarori daban-daban a wannan kwafi su yan gidan yari wato kas da bai sun kuma wani mai suna dc ahmed rube domin shi ma ya wakilci wannan da daga kasu daga ba sai dan ji suka ce a zai zo yakin to kowanne ya mana baya mun zo mun yi tin an yi lokacin kashe furzin ashi amma mun kula na ce ya samu kuwar ga akwai da ya ba mu abin da mu damu ga wannan yari to dai muka rubuta wasiƙa da ku amma shi wannan kasa an ta na neman ga bari ke farko gwamnati ya Borno sun nada wannan kwamiti ko da ke daga baya yayin da muka yaki ya mai da mutane yaki kana ala saboda abin da ta mu mu sauka amma a yanzu dai tunda ba mu dama mun bincika ba ba za mu iya mu ce wani da wani suna da laifi ba amma dai akwai abin a zo abuja an hana mana mu duba mu tabbata da sai ta gare daga ka a ce ku samu kucin kucin gidan yakin miji abin da kai kuwa abu mu shakku shi sun dama kuma shi ya samu muka buta domin hakki ne ga wuya kowa a bincika wani abin da mutane da ke fada shi tudai gwamnatin jihar Borno Honorable Kashi Tiba ya alƙawarin ganawa da ministan ta gidan tarayya Najeriya game da ba su kai da babban gidan yarin da kuma gidan yarin kai kira mazmun fuska kake Don shirin domin iyali zai tarbe da wannan batu sai mun ga inda za a kaya. Gwamnatin tarayya za ta sa ke a yi wa mutanen da ake cin zarafi a gidan yaran adalci da kuma hukunta waɗanda aka samu laifi. kuma kan batun kuma wata ɗalibin Najeriya zai a kasu biya bayan kada aka makala wa sunanta dauke da baya. ta ta yi hirar da binta mala biba aliyu ina da kuma fara da bayyana da ta gani da tsautsai. sun yi tafiya ne ranar 24 ga watan disamba a goma sha takwas wato bara kenan sun isa jidda daga nan sheik madam bayan sun kwana daya a kwana na biyu fiye dare agogon najeriya ta ta kira ta gaya min halin da suke ciki in ce wani hali ne ta ce ai ko su jama'an tsaro da suka zo ɗakin su a hotel suka suka sani wani zainab domin ta zagin cewa da kayan ta ta su wasu cewa sai kuke in ba da kokin da zo da wadda su uku sai ta su da ke kuma su zai daga nan dai suka mata suka tafi a lokacin da ta ina ina da rajin tun lokacin sama ya da fazi ne filin jirgin sama na goma shi kuma ofin da ne ofin hana da da ya fito wani korafi na ga halin da ake kawai shi kuma shi kan fara gabana ma a lokacin da wadanda suka da kan tafiya bayan zuwa ga tabbatar da cewa gaskiya su suka yi wani abu kuma kuma wani a kai da zai suka ta kuma ce su fara kitan filin sai musayin sabani suka yadda wajen an na yawan fara ce su fara suka filin su daga nan buku abu da su su da bar kai nan ta kuma ina muku tafi su yake so dai bayan su ma akwai kungiya bai da kungiyar mazauna ina zauna kasar Saudi Arabia kasar in kwakun daga kai tubiya na tana shi da shi da da kuma ofin kancin da dai cewa kina cewa su kiyani ba ila daga hukumar hana shi da gurbin mutane da aika su rubutu fi su hali ciki to abu da ya faru shine akwai mata ta ce yawan kasar ka kakokin kasashen wajen da kai ta wani manema ta ba ta arin tawa sai na fitar su sai ba su da kamar ba ta yi ma sai ko yawan mamu ba karkashin ofisa kai ma ofis a cikin lokacin da sai da baba na biyu na dawo an kuma ta gari magana ni wata sarana jin sa ta ofis na jami'a ta mai cewa shugaban kasa ya bada umarni shi sun da an ya gaggace da ya sako da domin wannan korafin na abin da su hukumar sha ah, hana fata cewa suka ko saboda da kafin miliyoyin su a Najeriya ma gaba da wannan gaba da za amma shi idan ka sanu na abin da ya shi wadanni tunda zan ba shi da ya ya wannan lokaci farko ya da ko aiki shi irin nan dole ya cewa abu ne ne ko ba amma kana ba mu jin cewa a sauki don hankali wanda suka da farko sai magana ce za a yi rubutu malashin suku suke a da kai Najeriya kuma haka zabe ce ta san lokacin zan zama hankali ban taba yawanci man da ka samu sabani haka ka wani ce ka samu abin ka san da suka yi kuma da bayan da gari ka samu dai wani abu kana kin cewa mutum ya tashi a Najeriya shan ya take kan zan amma na ko da ya fito ko da ya lokacin sun tsari kare sauki amma ka ka budu da to ba masa sai ya to ni an sun ne ka samu anan sun ne an halato a kan a zon zuwa fa kai da suka a bayan furuwan sai ya kara biyu da su ta kare sauyi yanzu ba rahoton sun cewa an yanke zainab ma ba wani a mai da A hali aiki to sai ku bi mai zuwa da kashi ya kada wajen da da mai mu da wannan shirin sai ko ne sai cewa da hirin sa ka ta kai sauran kan tuwa ya lalace da yawa da kai kai tune da bi mara su duniya sanan duniya ko mi nasu shehu sai karatun qur'ani ba barkatan a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمين محلقين رؤوسكم ومقصدين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. To a ga yara manyan kafin mu karkare ya shugaban amurka donald trump ya kaka wa iran sababbin takunkumi a jiya laba sa'o'i baya shugaban iran ɗaya ya ce ya jinya wasu alin yarjejeniya sashe guda sha masu arzikin man fetur a duniya wani kwamitin a majalisar wakilan amurka ya kada kuri'a kan azalla yi wa majalisar rasha katon janar william ba da kin amincewa ka shari'a bai bisa da kake muku da hoto cikin da rod moore gudanar a kan kurasha ta yi kasar da zaben amurka na shekarar 2016 gama ya a kasar mozambique sa nasara ake yadda da dokawa kan barkewar cutar kwarara a kasar wacce biyo bayan mahaukacin guguwar kenneth wadda ta yi barna hawa da ya bada. kai da maukar guguwa ta biyu da ta awa kasar cikin makonni biyar ta lalata asibiti kan lalata aikin raba ruwa a kasar. masu saurari na kammala shi na sa yawa kada ku nan sa'a ɗaya da rabi za mu sa shigowa da mu na hantsi lokacin da mun ba zai gaba shirin na kasa ba kasawa ba da ke tattuwa da ma da wata dura ke badawa cikin al'umma Kullum za ku iya sauraron shirce shiryen mu duka watanni da muke katarwa da da mu na intanet ko yasa da kuma muhawara shafin sada zumunta Facebook Twitter. Ya da dukan kafin kuma su musamman bayan mai ba Sai kuma da ya hada shirin kuma da kuma injiniya mu alheri da mu da da an sai dan Allah ubangi muna.